Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a yaushe. muna nan a shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kara tsawaita dokar ta ɓaci a wasu yankunan ƙasar zuwa wani wa'adi na watanni shida. dole na gwamnati in tagga akwai wurare waɗanda suke akwai wani shakku ciki kuma akwai wani abubuwa waɗanda ka tadda hankali ta ɗauki doka ta ɓaci saboda eh, a ba mutane dama tsare su da kayayyakinsu. sannan muna tafa da maimacin shirin da rashin ta yi wanda mahmud ibrahim kwari zai gabatar da kuma sharhin jaridun najeriya da ma ra'ayoyin da kuke aiko mana amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da hantsi. Za a girke sojojin gwamnatin Siriya a kan iyakar Siriyar da Turkiya don su taimaka wajen fatattakar sojojin Turkiya da ke shigowa don yakar kurdawar Siriya. A cewar jami'an kurdawa jiya Lahadi, wannan yarjejeniya ta ba sabon da aka cimma tsakanin kurdawa da siriya da kuma rasha wadda babbar kawar siriya ce na zuwa ne kwanaki hudu bayan da sojojin turkiya suka ma kurdawa a arewacin siriya bayan kusan dukkanin sojojin amurka sun janye turkiya na daukar dakarun kurdawa na kungiyar rajin kare demokuraɗiyya a siriya a matsayin 'yan ta'adda masu hada baki da 'yan awaran da ke turkiya masu saka ido sun ce a cikin kwanaki hudu kacal da suka gabata an kashe fararen hula akalla 60 baya ga wasu dubbai da suka tsere. Hunter Biden ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden jiya Lahadi ya kare a harkokin da ya yi a Ukraine da China. bayan da shugaba Donald Trump ya yi kira ga ƙasashe biyu da su binciki harkokin kasuwancinsa bukatar da ta sa trump ke da baibe da binciken yiwuwar a tsige shi dan na biden wanda mahaifinsa ke cikin waɗanda ke kan gaba cikin 'yan takarar jam'iyyar democrat da ke neman kalubalantar shugaba trump a zaben shugaban kasar a shekarar 2020 ya faɗa a cikin wata sanarwa da lauyansa ya fitar cewa duk da zargin da trump ya yi cewa ya aikata rashin daidai yayin da yake ɗaya daga cikin mambobin kwamitin gudanarwa na kamfanin samar da makamashi na burisma a ukraine na tsawon shekaru biyar babu wata hukuma ta tsaro ta waje ko ta cikin gida da ta zarge shi da aikata rashin daidai hunter biden ya sauka daga mukamin mamban kwamitin gudanarwa na burisma a watan afrilu da ya gabata sannan ba tare da yin wani bayani ba ya ce zai bar kwamitin gudanarwa na kamfanin harkokin saka jari na bhr shanghai da ke china a ƙarshen wannan wata na oktoba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc jiya lahadi firaministan pakistan imran khan ya tattauna da shugabanni a iran wanda wannan ne farkon amfani da hanyoyin diplomasiya da zai yi a hukumance da ya ce manufar hakan shine uh, kwantar da ƙurar da ke tashi tsakanin ƙasar ta Iran mai makwabtaka da ita da Saudiya da kuma Amurka. kan ya faɗa a taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan ganawarsu kan batutuwa da dama da shugaban iran hassan ruhani cewa dangantakar kudda kudda ke tsakanin ƙasarsa da iran da kuma saudiya za ta yi matukar tasiri wajen samar da sulhu kuma pakistan za ta yi duk abin da take iyawa wajen kawar da tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu na musulmi. muna sane da cewa lamarin yana da matukar sarkakiya amma mun ji cewa za a iya warware wannan lamari ta hanyar tattaunawa abinda kan ya faɗa abinda kan ya jaddada ya ƙara jaddadawa kenan sannan ya bayyana shirinsa na zuwa saudiya gobe talata a ci gaba da yunkurinsa na kawo zaman lafiya mutane bakwai sun ji raunuka bayan da mayakan kungiyar al-shabab suka kai harin roka wanda ya dira kan wani wuri a magadishu a jiya lahadi a cewar wasu 'yan somaliya da abin ya faru a gabansu da kuma wasu jami'ai rokokin da aka cillo sun fada kan bangaren halani na filin jiragen sama mai matukar matakan tsaro wanda ke dauke da gine-ginen kungiyar haɗin kan afirka ta au da majalisar ɗinkin duniya a somaliya shaidun sun faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa rokoki shida aka cillo a wuraren jim kaɗan bayan karfe ɗaya na rana agogon yankin ƙungiyar al-shabab kungiyar mayakan al-shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin a gaida muhammad hafiz baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kara tsawaita dokar ta ɓaci a wasu yankunan ƙasar zuwa wani sabon wa'adin watanni shida. Bayan la'akari da yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da kai hare-hare can da nan. Matakin da majalisar dokoki ta na'am da shi bayan wata muhawara da ta kai ga jefa ƙuri'a a ƙarshen mako. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya yi kuma da ƙarin bayani. lahirin 'yan majalisar da suka halarci wannan zama ne suka kada kuri'ar amincewa bukatar ta gwamnatin wacce yake ganin har yanzu akwai bukatar takaita zirga-zirga da kai da kawo a yankunan difa tawa da tilaberi waɗanda tun a shekarar 2015 ke karkashin dokar ta ɓaci sakamakon hare-haren ta'addanci dan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren rinjaye alhaji sama'ila mai aya ya bayyana dalilansu na amincewa shawarar ta ɓangaren zartarwa dole na gwamnati in tagga akwai wurare waɗanda suke akwai wani shakku ciki kuma akwai wani abubuwa waɗanda ka tadda hankali ta ɗauki doka ta ɓaci saboda eh, a ba mutane dama tsare su da kayayyakinsu kenan wannan abu ne wanda yake an saba yi ne ba yau na ba wannan jaddadawa na an kai kwarai ke ba yi wa gwamnati rawar ƙuri'ar su ba a wannan karan 'yan adawa na zargin masu mulki da ɓoye wata manufa ta daban a dangane da ainihin dalilan kafa wannan doka kamar yadda za a ji daga bakin karimu burema ɗaya daga cikin 'yan majalisa daga mazaɓin yankin tilaberi yanzu muna da shekara hudu da an kasa etat d'urgence babu kwanciyar hankali mutane bai ga ta yi kasuwa su dawo lahiya kuma ko kana gida in kai mai gina ko sarki na ana yi a zo a dauke su wasu ma sai a kashe su to ina lahiya yanzu sun komo hada sanu na mutane suna koro sanu kamar dari biyu dari uku kwana uku hudu gwamnati ya ziya sanu suna taibaita ya kawo su to saboda shi na nake wannan aiki na ita da nan warze na da gwamnati ya sa ba saboda a kawo lahiya kasan gaba saboda shi na kasa su. Sama da kashi goma sha biyar daga cikin ɗari na kasafin kuɗaɗen kasa ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ke cewa tana kashewa a 'yan shekarun nan domin tunkarar kalubalen tsaro sai dai ra'ayoyi sun sha bamban kan wannan ikirari. Duk kaya da an kace an kayi birze da ana ba soja sojawa bai samun su in ba kaya ba ina soja suke don Allah ba hidda kayan na ba sojawa. Kowa ya san da cewa gwamnati tana kokari kwarai da gaske saboda ta samu matuƙa muwayen bisa ga sikirizekin ƙasa da 'yan ƙasa baki ɗaya ya kamata a yaba mata ina kira da babban murya ga 'yan ƙasa baki ɗaya duk wanda ya yi sallah ya yi addu'a Allah ya kawo kwanci hankali da zaman lahiya a cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. A shekarar 2015 ne hukumomin tsaron Nijar suka kafa dokar ta ɓaci a yankunan Difa, Tawa da Tilaberi mai wa'adin watanni shida kafin daga bisani a fara tsawaita wannan mataki bayan kowane wata shida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da la'agai da Sule Mummuni Barma, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi. Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa sakar ce ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu Assalamu alaikum. 'Yan kasuwa a arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa dangane da matakin gwamnatin kasar na rufe iyakokinta na ƙasa. Wannan shine batun da shirin zai yi nazari a kai. Zai kai gumi ka sami abin ka ashe ka kashe ta ta hanya mai kyau. Madalla, masu rarrai kimanin watanni biyu kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ta rufe iyakokinta na ƙasa. Lamarin da ya katse dukkanin zirga-zirgar cinikayya tsakaninta da ƙasashe da ke makwabtaka da ita. Ma'ana dai, wannan mataki na gwamnati ya haramta duk wata hulɗa ta safarar kayayyaki a mota ko ta jirgin ƙasa. walau daga Najeriya zuwa ƙasashe 'yan uwanta irin su Nijar da Kamaru da Benin da sauransu, ko kuma daga waɗancan ƙasashe zuwa cikin Najeriya. guda daga cikin dalilan da gwamnatin ta bayar shine dalilin tsaro baya ga shigo da kayayyakin da gwamnati ta haramta kuma take zargi ana amfani da iyakokinta na ƙasa wajen shigo da shi cikin gida to amma alhaji tijjani sidi guda cikin masu hada-hadar tufafi a kasuwar kantin kwari ta kanan daba najeriya ya ce wancan mataki na gwamnati na mummunan tasiri akan harkokinsu duk wada cewa haramcin na gwamnati bai shafi ababen da suke cinikayyarsu ba dangane da harkar rufe boda a gaskiya harkar rufe boda abu ya yi tsayi kuma ya shafi rayuwar jama'a ba ma wanda suke da kaya kadai ba wanda ma ike dako yanzu a garinmu nan na kano ya shiga cikin wani hali domin ba bako mai zuwa isa kaya ta ina ɗan dako zai samu abinci sannan kuma mutanen da suke da dukiyoyinsu a wajen ƙasan nan kwana hamsin fiye da haka mutane suna cikin wani hali babu yadda za su yi kayan nan da ake shigowa da su ba fasa ƙwaurinsu ake ba kwastam duty ake biya. A tarcibi ku wace hada-hada kuke domin su ita gwamnati musamman ta hannun hukumar kwastam sun fayyace wasu kayayyaki da suke cewa lallai haram ne a shigo da su. To magana gaskiya kayan textile har yanzu ba su daga cikin kayan da aka hana a shigo da su ƙasan nan kuma yadda ɗan adam baya rayuwa sai da abinci haka ɗan adam baya rayuwa sai da sutura to wannan hali da aka sa mutane a ciki maganar gaskiya ya yi zafi ya kamata gwamnati ta sake dubawa saboda duma abin da isa da aka yi aka rufe bodan nan magana ce ta gyaran ƙasa ko ikonomi to garin a gyara economy to gaskiya kuma za a karya al'umma saboda halin kakanikaye da mutane suke ciki ina tabbatar maka da cewa allah ne isan iyakacin mutanen da za su fito ba su da naira ɗari biyar tasu kuma su koma ba su samu naira ɗari biyu ba kuma suna da iyali suna da nauyi iri-iri a kansu to amma ta yaya kai tsaye za a iya cewa wannan mataki na gwamnati misali ya kai ta'azzarar da kake so ka bayyana ah to abin da aka ce ba mai zuwa isai kaya a gurinka kai kuma naka da suke wajen ƙasa ba hali su shigo to ya ilahi ta ina harkoki za su motsa sai fa harka ta motsa sannan talaka ike samun abin da zai je biya bukatar iyalinsa akwai yara marayu waɗanda ake yin cinike-cinike da dukiyoyinsu da allah ishar'anta shar'anta a basu ta irin wannan ake yin 'yan cinike-cinike da irin wannan ake zuwa sati ne kwana goma ne ana kai musu abin da za a ciyar da su a biya kuɗin makarantarsu a biya duk dai bukatarsa ta rayuwa magani da sauran abubuwa to irin wannan harkoki na al'umma idan aka ce an tsaye da su gaba ɗaya dukiyarka tana waje bata shigo ba wanda zai zo isai dan abin da yake ka kuma bai zo ya siya ba to ta ina wannan halin rayuwa zai yi a haka to amma ta ina ne wai ku naku al'amarin misali ya shafi ita wannan rufewar boda tun da ka ce ku kayayyakin da kuke sana'a tare ko kuke cinikayyar su ba wato dokar gwamnati ba ta shafe su ba kun tinkari su hukumar kwastam don fayyace muku dalilin da yasa abin aka sa ku a jerin waɗannan mutanen da aka hana shigo da kayan eh to ai shi wannan rufe boda gwamnati ba ta fito ta ce ta rufe boda ne akan dalilin abu kaza ba mu dai iyakacin tunaninmu muna ta tunani saboda harkar shigo da shinkafa ne to in magana shinkafa ce muna bai gwamnati goyon baya domin yanzu ana, noman shinkafan nan da gaske kuma an zo an buɗe kamfanonin gyaran shinkafan nan da gaske saboda haka wajibinmu ne 'yan najeriya mu ba da goyon baya mu ga waɗannan abubuwa sun ci gaba amma kamar magana sutura masana'antun nan da da akwai su aka bari abubuwa da suka zo suka lalace aka yi ta rufe kamfanonin nan saboda rashin wutar lantarki saboda abubuwa iri-iri zama mana sai kayan wajen nan ake kawowa to irin waɗannan kayayyaki da ma ragowar abubuwa ai ban da mu ma da waɗanda ma suke fita da kayan da suka sana'anta daga najeriya su kai ƙasar waje su siyar su ma duk abin ya shafi su saboda ba wani abu aka ambata guda ɗaya ba amma dai mu yadda muke ganewa akan harkar shinkafan nan ita kaɗai to ai dalilin mm, mm, mm, ɗan amarya ai ba a kashe dan uwar gida ba saboda haka ya kamata gwamnati ta duba ta yi mutane adalci talakawan da suke cikin wannan hali su ne fa talakawan fa da suka tsaya a cikin rana suka ba da lokacin su suka zaɓi gwamnatin nan to mu dai a nan arewa fa ba mu fa da abin da i wuce harkar kasuwanci kuma kada gwamnati ta manta cewa dama fa harkar boko haram ta riga ta kassara kasuwancin arewacin najeriya to yanzu dan abin da i rage ne fa ake gurgurawa shi kuma yanzu aka zo aka ƙara tsayarwa gaba ɗaya to saboda allah ya kamata mai mulki ayi ya ciza ya busa irin haka ne ku me kuke so misali gwamnati ta yi gwamnatin maganar gaskiya ta bude boda hmm. ta bawa baki dama su shigo su cinikayya a najeriya najeriya ba rufaffiyar ƙasa ce irin raguwa ƙasa ce da babu kasuwanci ba alhaji tijjani sidi kenan ɗan kasuwa a jihar kano Hukumar kwastam ita ce hukumar da gwamnatin ke amfani da ita wajen wanzar da wancan mataki, inda jami'anta ke sintiri domin tabbatar da umarnin gwamnati. Kuma kakakinta na ƙasa baki ɗaya Mr. Joseph Atta ya yi ƙarin haske. Wai jami'an tsaron Najeriya za su yi abin da zai tsere mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya abin da zai karfafa a tattalin arzikin ƙasar Najeriya. abin da zai karfafa manominmu kuma ka ce ba a gama da za a gama ne ai karfafawa abu ne wanda ya kamata a dinga ana yi da kai da ni duk abun da za mu iya yi ya karfafa manomin najeriya abu ne wanda ya kamata mu dinga muna yi a washin kenan shi najeriya ba ta da bukatar ta zama kamar wata kasa wanda ake shawansu yanzu kun rufe bodoji yaushe ne za a sare za a bude su ko kuma a shi kina an rufe ban gane da rufe bodoji ba abin da muke yi muna kamar yadda na maka bayani muna yin abun nan ne mu uh, uh, mutuncin kasanmu ta harkar tsaro da tattalin arziki kuma mu kuma nuna ma uh, makautanmu cewan Indan su a kullum za su yi wasu abubuwa wanda zai shafe lahiya jikinmu da da tattalin arzikinmu da tsaron kasanmu mu kasa ne mai gancin kanmu kuma muna da izini kuma mu dake mataki da tsare mutuncin kanmu da kanmu na haka bodoji za su ci gaba da kasancewa a kulla har illa masha Allah. ai yanzu dai kam ana nan ana samu report ana nan ana samu Um, yan leke asiri suna nan suna gani um, operation da yake tafiya yanzu zuwa gaba ofishin mai ba da shugaban kasa shawara kan harkar tsaro zai tantance nan report kuma za a gan menene ya dace a yi kuma da dan allah shi za a yi amma yanzu ake muke yi ake za mu shiga bayi kuma muna fatan haka zai kawo alheri ga kasanmu ga kuma uwanmu. kullum tambayar da 'yan najeriya suke shi ne me yasa jami'an kwastam suke bari sai an shigo da kayayyaki cikin gida suke bin su wai ina suke lokacin da ake wuce da su daga kan yakoki. yanzu kenan in polis ya kama barawo sai ka ce hakkin polis ne ya kama barawo me yasa sanda zai sato abin nan bai kama shi nan take ba shi barawo in zai nemi hanyar ya je ya aikata da wannan criminality zai gaya maka ne fasakwari fa laifi ne da dan adam yake yi ta yiwu watakila abin da ya sa mutane suke wannan tambayar jami'an kwastam dama hususan an tanade su don irin waɗannan abubuwa kuma an ba su horo na musamman da training da yadda za su gudanar da irin waɗannan aiki su gano irin waɗannan don su ɗau mataki. Shi ɗan fasa kuri, kudi gare shi yana da kudi sai ya saya um, handset wayoyi misali kankana na wayoyi na misali a ce ya saya guda biyar ko goma don abin da yawancinsu suke yi kenan ya rarraba ma 'yan najeriya mazaunin boda duk inda yan patro patro suke wucewa wannan kawai ya doka ya ce ah in za ka zo ka biyo ta wannan hanya a ah, yanzu yanzu na ga yan kwastan sun za su wuce wannan hanya in za ka zo ka biyo wancan hanya ka balo wancan kauye sai ka balo ainihin babban hanya ta irin wannan abu ya faru za ka blamin ka gan laifin kwastan kenan ban ce ba a samu misali a ce a cikin jami'an kwastan misali dari ba zan ce duka ɗarin suna na tsabtsab suna yin gaskiya masu rarre kashin shirin da rashin tayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin alaiki jana sidi dan kasuwa a kano da kuma musa jasab a ta kakakin hukumar kwastam ta najeriya mahmud ibrahim kwari da shirya na gabatar ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum tuma da yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya sharhin jaridun ne da jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa kungiyar a tarayyar najeriya ta yi kira ga shugabannin kungiyar na jihohi da su shirya domin shiga wani yajin aiki na gama gari da za a fara a ranar 16 ga wannan wata na oktoba sakamakon tafiyar hawainiya da gwamnatin tarayyar najeriya ke yi na biyan mafi karancin albashi bisa yarjejeniyar da aka cimma da kungiyar kwadugo da kuma gwamnatin najeriya wanda kuma ya shafi ma'aikata a matakai daban-daban a cewar jaridar third nation kungiyar kwadagon ta fusata da kalaman ministan kwadago sanata chris ingege cewa lallai idan za a yi kari albashi bisa bukatun kungiyar kwadagon to hakan zai kai ga koran ma'aikata sai kuma jaridar premium times jaridar da ta bayyana cewa uwar gidan shugaban kasar najeriya aisha muhammadu buhari ta dawo najeriya a safiyar lahadin nan inda kuma ta bayyana dalilai na rashin lafiya da kuma na hutu da cewa dalilin da ya sa kenan ta kwashe kusan watanni biyu tsakanin kasar saudiya da kuma ingila jaridar ta premium times ta ruwaito uwar gidan shugaban kasar na shaida wa 'yan jaridu jim kaɗan bayan saukanta a babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke abuja cewa ta yi amfani da zaman nata ne a ingila domin ganin 'yar autar ta da kuma duba lafiyarta bayan ta dawo daga ƙasar saudiya inda ta gudanar da aikin hajji uwar gidan shugaban kasan da ta musanta rahotannin da ake bazawa a can baya cewa mijinta shugaba muhammadu buhari zai mata amarya dalilin ma da ya sa kenan ta yi yaji zuwa kasashen wajen an gano man fetur a yankin arewacin najeriya wannan dai yana daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust jaridar ta ruwaito hukumar matatan man fetur ta najeriya nnpc na cewa an gano man fetur da kuma iskar gas a yankin kogin bangola a wani yanki da ake kira kwalmani riba ko kuma kogin kwalmani da ke karamar hukumar alkaliri a jihar bauchi wanda shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar a watan fabrairun bana sarawar da hukumar matatan man fetur ta kasa ta fitar dai a karshen mako ya nuna cewa hukumar matatan man fetur ta kasa nnpc da kuma kamfanin shell mai aikin hakan man fetur na kasa da kasa na ci gaba da hakan dijiyoyin mai mai daban-daban da ke yankin da kuma wasu da aka riga aka lissafa duk dai a yankin na arewacin najeriya zai kai ga samar da man fetur sosai a yankin da yadda najeriya za ta ci gaba da sayar da man fetur da za a samu daga wannan yanki shugaban kasa muhammadu buhari ya hana ministoci da kuma shugabannin hukumomin gwamnati fita kasashen waje har sai sun kammala kare kasafin kuɗin ma'aikatansu da yanzu haka ke gaban majalisar dattijai da na wakilai wata sanarwa da fadar shugaban kasa muhammadu buhari ta fitar da cewa hana shugabannin ma'aikatan gwamnatin tarayyar najeriya balaguro zuwa kasashen waje zai ba da damar kammala yin nazari da kuma tantance kasafin kuɗin na baɗi abinda zai kai ga fara amfani da shi a farkon shekara shekara mai zuwa ƙarshen sharhin jaridun kenan babangeji primary amurka daga lagos yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana kan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America suna na Dallami Joja Kadara jihar Neja nigeria Ina kira ga gwamna jihar Neja alhaji sani bello a taimaka mamu a kama mu ma'aikata daga janar asibitin kagara a halin yanzu ba ma'aikata ma'aikata sun yi ritaya wasu kuma alaye masu rasuwa kuma lebulu ne suke suka rage asibitin kagara a ne ne abubakar garba da gwamnati cikin maraki ra'ayina shi ne game da yadda harkar najeriya suke tafiya akan harkar kasuwanci to ba su bane yan kasuwa mu gaba ɗayan su ba su da imani kuma duk abin da suke yi su kansu suka sani ba kasar ba kuma su yi su buhari saboda shi yana son a yi gaskiya ne ko ya tafi gaskiya ai da lokacin ma da kirse da tolerance da sauran kamfanoni ai kowane abu yana da price na shi kuma kowane abu da nauyinsa da kyansa da ingancinsa da kuma inda maka ba ta kai kara amma suka ce a rushe ya sa a yi kasuwa ta ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sunana Ibrahim Umar Abdulkarim jihar Kano, Nigeria. Zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ina buƙatar kalandar sashen Hausa ko kuma ce eh, kalandar muryar Amurka ta shekara ta dubu biyu da ashirin sannan kuma ina son isar da gaisuwa ta ga ilahirin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da fatan kuna lafiya. sunana hakan wanda aka ta sani da malam hakan darakta irin gurgi jihar a yau zan ba da ra'ayina a game da tsarin albashi da ake tattace ku yau shekara da shekaru Buhari ya kasa biya me yasa me dalili da ba zai baya ba yana dubu talatin ne fa dan Najeriya dan ya samu dubu talatin a wata an burge shi ne dan Allah dan Annabi kar a shiga yajin aikin nan ranar Laraba ina kira ga kungiyar kwadago akan takura su matsa akan sassu yadda ba tare da an yi sulhu ba in har ba a yi sulhu ba kawai su shiga yajin aikin su shahida daga wata. Salamu alaikum ni ce Mariya Coca-Cola Inguru abin da yasa nake wannan saboda ana ta ba da taimakon babu buhari mu yan gurbu ba mu sani ba talakawan gurbu sai masu karfi in an kawo tallafi ake ba masu karfi tallafi mu kuma talakawa ba a san da mu ba assalamu alaikum murai amurka mai magana abun didi gunza yanzu lokal gaman jihar kebbi najeriya hakikanin gaskiya muna kira ga gwamnan jihar kebbi alhaji atiku kura mari inda an kai a kananan hukumomi gunza lokal gaman an bar baya da kura wanzu lokal gamma an yi ta'addanci an yi fashi da makami muna kira ga ruwa tambo da sahabi ahmed muna kira gare su abinda sun kai na turo yan sanda an ka wace mutane an ka je an ka rubuta suna waɗanda aka so to gaskiya sun kaɗa bunzacin wani halin a kaza ne. yanzu kuma sai labarai a takaici. Za a girke sojojin gwamnatin Siriya kan yakar Siriyar da Turkiyya. don su taimaka wajen fatattakar sojojin turkiya da ke shigowa don yakar kurdawan siriya a cewar jami'an kurdawa jiya lahadi hunter biden ɗan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden jiya lahadi ya kare harkokin da ya yi a ukraine da china bayan da shugaba donald trump ya kira ga kasashe biyu da su binciki harkokin kasuwancinsa bukatar da ta sa trump ke da baibe da binciken yiwuwar a tsige shi to masu da haka muka kawo karshen shirin namu na hatsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu ne agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah kai mu yan zamanadin shi muhammad hafiz babalade ta ni gabatarwa da solomon abu da ya hada shirin sai injiniyan mu greg burns mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc